Euh, ils seront aussi les derniers. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar goma ga watan Afrilu. bayan labaran duniya za a ji cewa har yanzu wasu sassan arewa masu yammacin najeriya na matukar fama da taɓarɓarewar tsaro wallahi ranar bayan gani haka san mana soja ya kai shida da manfon guda biyar kudin da aka tunana sauki ya samu dai babu shi wallahi za kuma a ji wani rahoto na musamman kan yaƙi da cutar kukunu a najeriya kamar kowace ranar asabar yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku amma maimaici da kuma labaran wasanni amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Akwai kusan mutane miliyan 134.7 a faɗin duniya da suka kamu da cutar coronavirus. Cibiyar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta rawaito da safe yau Asabar. Amurka ta fi kowace ƙasa yawan sabbin kamuwa da cutar da mutane miliyan 31 sai brazil mai mutane miliyan 13.3 da kuma india mai mutane miliyan 13.2 india ta samu sabbin kamuwa da cutar da ya zarce na kowace rana a cikin kwanaki biyar a jere yau asabar ma'aikatar lafiya ta ba da rahoton sabbin kamuwa har mutane 145 da 384 a cikin awanni 24 da suka gabata. Likitocin aikin gaggawa na Burtaniya sun bayar da rahoton cewa sassan su na ganin kwararan marasa lafiya waɗanda suka ce suna ciwon kai kuma suna cikin damuwa game da allura AstraZeneca da aka yi musu. Bayan rahotannin da ke cewa allurar na iya zama sanadiyar daskarewar jini da ba kasafai ake samun irinsa ba. masu sharhi sun ce rasha na ƙara sayar da makamai ga sojojin myanmar da kuma tsayawa tsayin daka tare da madugun juyin mulkin myanmar janar ming ang helen kawancen da suka ce zai kara burin manufofin kasashen waje na moscow a duk faɗin kudu maso gabashin asiya ta hanyar sayar da makamai nan gaba a halin yanzu shugabannin akalla ƙungiyoyin 'yan tawaye ƙabilu goma sun bayyana goyon bayansu ga masu adawa da juyin mulkin ƙasar. Anthony Davis wani mai sharhi ne kan harkokin tsaro da ke tare da kungiyar jane a Bangkok ya ce Moscow a fili tana son ta ƙara danƙon alaƙata da sojojin Myanmar da ake kira Tatmando ta hanyar tallace-tallace da farko ga sojojin samanta yayin da take son haɓaka alaƙa da kungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya ko Asian kungiyar tattalin arzikin yankin. amurka da iran sun amince da tattaunawa zagaye na biyu na tattaunawa kai tsaye a vienna a mako mai zuwa don kokarin kawo da juna cikin yarjejeniyar nukiliya ta 2015 amma iran ta dage kan cewa sai an cire dukkan takunkumin da amurka ta kakaba mata kuma amurka ta yi gargadin cewa irin wannan bukata na iya haifar da koma baya wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka wanda ya magana da manema labarai a ranar juma'a ya ce tattaunawa kai tsaye za ta ci gaba a tsakiyar mako mai zuwa babban birnin austria jami'an diplomasiyya amurka da iran sun kammala taron farko na ganawa a safiyar yau inda masu shiga tsakani daga tarayyar turai ke isar da sakonni tsakanin bangarorin biyu tattaunawar ta fara ne a ranar talata tare da iran waɗanda suka haɗu da birtaniya da faransa da jamus da china da rasha da kuma sauran waɗanda suka rattaba hannu akan yarjejeniyar ta 2015 wanda aka fi sani da joint comprehensive plan of action da waɗancan manyan ƙasashen duniya biyar da ke ganawa ta daban da wakilan amurka yarjejeniyar jcpoa ta yi kira ga iran da dakatar da ayyukan nukiliyarta da za a iya amfani da su wajen samar da makamai don neman samun sauƙi daga takunkumi daga ƙasashen duniya. amurka ta janye da yarjejeniya a cikin shekarar 2018 kuma ta fara kakaba takunkumi kan iran a ƙarƙashin shugaban ƙasar na wancan lokacin donald trump wanda ya soki yarjejeniyar da magabacinsa ya tattauna da cewa ba ta yi abin da ya kamata ba don dakatar da ɗabi'ar iran iran ta rama a shekara guda daga baya ta wuce iyakar ayyukan nukiliyarta na jcpoa Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana ilimin kimiyya na kayan tarihi a Masar sun gano wani tsohon gari mai shekaru sama da dubu uku wanda aka kammala da gidajen tubalin laka da kayan tarihi da kayan aiki na zamanin fir'auna. Fitaccen masanin ilimin kimiyyar kayan tarihi Zahi hawas ya ce wata tawagar Misar ce ta gano garin da ke ajiye da agoki a lardin lakso da ke kudancin kasar an bi diddiginsa ne tun zamanin tsohuwar masar lokacin da ke karkashin sarki amentelov na uku na daula ta goma sha takwas kasashen waje da yawa sun nemi wannan birni ko ba same shi ba a cewar hawa cikin wata sanarwa na alhamis garin wanda aka gina a gefen kogin nilu ya kasance mafi girma a tsarin gudanarwa da masana'antu na masarautar fir'auna a cewar shi a shekarar ta gabata masu binciken kayan tarihi sun fara aikin tono abubuwa a yankin inda suke neman ɗakin ajiyar gawawwakin sarki tutankhamun ko yaya a cikin makonni sanarwa ta ce masu binciken kayan tarihi sun gano tubalin laka wanda a ƙarshe ya zama babban birnin bangunan birnin har ma da ɗakunan cike da kayayyakin amfanin rayuwar yau da kullum an same su daga ƙarshe amurka na zargin rasha da ɓoye hakikanin manufar rundunarta ta sojoji a kan iyaka da ukraine biyo bayan tuntuɓar da ta yi da ƙawayenta game da ƙara tashin hankali a yankin jiya juma'a jami'an amurka sun ƙi bayyana takamaimai kan nau'ikan sojojin rasha da suka gani suna taruwa a kusa da yankin na ukraine amma sun bayyana ayyukan masko a matsayin tsokana da dagula lamura suna watsi da ikirarin cewa kowane motsi yana da alaka da atisayen soja. Sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby ya faɗa manema labarai a ranar Juma'a cewa ba mu tunanin cewa ƙasar Rasha tana nuna gaskiya game da abin da take yi. Sarfilu Hashin Gumel aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Za kuma mu fara ne daga arewa maso yammacin Najeriya, inda wasu sassan musamman ma a jihar Kebbi ke fama da matsanancin rashin tsaro. Muhammad Nasir gare ka. ƙauyukan dan umaru ayu da onashi a ƙaramar hukumar mulkin danko sagu a masarautar zuru jihar kebbi sun sha farmakin 'yan bindiga kwana uku jere da juna abinda ya sanadiyar salwantar rayuka da kuma dukiyoyin jama'a babu ga onashi mazaunin yankin ne ya shaida min halin da jama'a suke ciki a halin yanzu hannun fara sai sun tsangwame mu wallahi babu daga kawa kullum ne wallahi ranar ba yana gina aka san mana soja ya kai shida da manfar guda biyar wallahi mu abun yanzu ya kai muna gaya duk inda aka tunana sauki ya samu dai babu shi wallahi mun ba musamman matsayin dai da muke baka yanzu yanzu aka gaskiya kila rabin mu dubu dole tashi za su tafi kasar ba musamman inda za mu je hakanin mu ba kare su aka kira mu ga mashin ɗari biyu na sun yi hito sun tun karo na shi Allah ya kare dai kuma sai suka haɓa su kai suka wani wani mazaunin yankin Salihu Bena shi ma ya bayyana halin da jama'a yankin suka tsinci kansu ciki a kwanan nan. yan bindigar da yanzu da rana suke zuwa kunan ga shekaran jiya wajen dan umar suka zo suka zo burku suka hana mutane misalin karfi suka hana mutane hitowa sun je wajen sashen wasu wajen kunashi sun yi ɓannuka da yawa jiya kuma wajen sashen ayu sun bugo wajajen nan da rana suke zuwa suna yin ta'addancin nan ya kamata shugabannin ga su yi yunkuri kan yankin ga su taimaka mana muna cikin matsala don kosovo gaba mu. ofishin mataimakin gwamnan jihar kebbi ya fitar da wata sanarwa mai bayanin cewa ayarin gwamnatin jihar ya je yankin zuru inda ya ta'aziya ga rundunar soji akan dakarunta da aka kashe da kuma jajantawa jama'ar garin akan yanayin da aka shiga tare da basu tabbacin azamar gwamnati na kula da tsaro duk da yake mutanen garin na ganin kamar hukuma ba ta damu da halin da suke ciki ba. Ya hukumomi sun riga sun barka sai sun samu na ido sai dai Allah ya kyauta muna. Kowa ya kasa kuma ya kai shi in ba an taba dan shi ba ba mai wani bayani. Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar ta Kebbi inda kakakin rundunar DSP na Fiwo Abubakar ya ce zai kira bayan awa daya amma dai kawo zuwa haɗa wannan rahoton ban samu kiransa ba. duba da cewa akwai jami'an tsaro na soji da 'yan sanda a yankunan kuma ga matsalar ta karewa na tuntubi masanin tsaro detective awal baladir mai iya akan wai menene abin yi a samu mafita na sha faɗa na nana ta cewa duk yawancin insecurity da ake samu mostly 80% da ake samu a daji ake shirya shi a daji ake aikata shi kuma an gama daji ake komawa to me zai hana a samar da jami'an tsaro da ake kira forest marshal waɗanda suke kulawa da duk activities na cikin daji kaga kenan gwamnati za ta samu total control akan dazuzzuganta za a yi adiresin ɗin kidnapping za a yi adiresin ɗin banditry za a yi adiresin ɗin clash na farmers and herders sannan za a sake yin adiresin na illegal arms da ake shigowa da su taɓa rauniyar hanya a daidai lokacin haɗa wannan rahoton na samu bayanin cewa gwamnan jihar da kansa ya isa yankin sai dai na nemi mai bashi shawara akan harkar tsaro mai juraido kamba mai ritaya da kuma mashawarcinsa akan yada labarai yahaya sarki amma duka wayoyinsu ba su karɓa kira matsalar hare-haren 'yan bindiga ta zama gobarar daji a yankin arewacin najeriya duk da yake mahukunta suna ɗaukar matakai na shawo kanta sai dai ba wanda zai ce ga lokacin da za a samu mafita daga wannan matsalar muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya To a gaida Muhammad daga batun tsaro kuma sai na yaki da cutar kurkunu a Najeriya. wanda Nasiru Adamu Ifikaya ya shirya mana wani rahoto na musamman a kai. If anyone can find any case of general, if you want me to jack up the, amount so that uh, Naira dubu ashirin da biyar duk wanda ya bada labarin mai ciwon kurkunu zai samu. Kai, zan ma kara ladar zuwa Naira dubu hamsin. Janar Yakubu Gawan ke wannan bayani yayin da cibiyarsa ta Gawan Center ke ayyana korar cutar kurkunu daga Najeriya. bayan cika shekara uku na ka'idar duniya tun kawo ƙarshen cutar. Cibiyar Gawan da ke aikin haɗin gwiwa da cibiyar tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ta ce ta yi nasarar fara kawar da cutar ce a jihar Katsina. Zamanin marigayi Umaru Musa yar Ado yana gwamna. Cutar kurkunu dai da kan kama mutane ta hanyar shan gurɓataccen ruwa ta yi sanadiyar gurguncewar mutane da dama, maza da mata ta hanyar kama kafar mutum da fidda wata doguwar tsutsa tamkar tana. janar gawan ya sanar da matakan tabbatar da fatattakar cutar abubuwan da ya kamata a rika faɗa ma jama'a kada su sha ruwan eh, wani haka nan kawai sai eh, sun an tace ko an sa magani eh, a wurin an tace ko ko an dafa kuma kada wanda suke da ciwon kurkuno musamman ciwon kurkuno a kafansu kada su rika shiga ruwan da jama'a suke zuwa suke amfani da shi mrs ipoma inabuwaku darakta ce a Najeriya da ke kula da yaƙi da kurkunu. At some point, Nigeria was the most Guinea-endemic country in the whole world with over 600,000 cases reported in about 60 A wani lokaci a baya Najeriya na daga mafiya masu ɗauke da kurkunu a duniya da samun rahoton masu cutar dubu ɗari shida a kimanin ƙauyuka dubu shida amma yanzu babu labarin bullar cutar. And it will be the second disease in the whole world to be eradicated. It's, it will be second to smallpox. Kurkunu in ji ina buwaku ita ce cuta ta biyu bayan agana da aka yi nasarar kawarwa a duniya. Shin waye ciri tuta kenan wajen korar cutar? Daraktar ta ce kowa da kowa kama daga janar gawan jami'an UNICEF ma'aikatar lafiya har ma da mutanen kansu. ina buwoku tana kallon janar gawan sai ta tuno takin kammala yakin basasar najeriya for some wars they will say no victor no vanquished but for guinea worm disease in nigeria <laughs> there's a victor <laughs> a wasu yakukuwan akan ce ba wanda ya nasara kuma ba wanda aka yi nasara a kansa amma kan kurkunu akwai wanda ya nasara akwai kuma wanda aka yi nasarar a kansa nasiru adamu alhikaya murar amurka daga abuja najeriya Yanzu kuma ga maimacin shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa don allah muryar amurka a yi mana bayani kan fitaccen labarin nan na larabawa wato laila da majnun shin a zahiri an yi waɗannan masoya ko dai labari ne irin na giza da koki da muka saba ji a tatsuniyoyin hausa masu tambayar haɗin gwiwa ali abdullahi doron baga da usman asasul islam unguwar moronti maiduguri jihar borno To idan masu tambayar haɗin gwiwar wato Malam Ali Abdullahi da Usman Asasul Islam da ma sauran masu sha'awar jin wannan bayanin na saurare ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin da wakilin muryar Amurka a birnin tarayyar Najeriya Abuja Malam Nasir Adamu Elikaya ya samo muku daga mataimakin editan jaridar Manhaja Malam Umar Muhammad Gombe. To amma saboda a yi shimfiɗa za mu koma baya can mu dora daga inda mai bayani ke cewa duk da yake masoyin laila wato majnun ba mawaki ba ne tsananin santa ya sa ya barke da waka kamar yadda ya ci gaba da bayani ba mawaki ba ne ba a san shi da fasaha ta waka ba amma dare ɗaya kawai sai aka je yana rera waƙoƙi kuma kawai saboda wannan soyayyar ce da ta shige shi kuma aka samu akasi domin ita laila dai auren dole aka yi mata wato ba aura mata ba akwai wani hamshakin wato dan gidan wani hamshakin attajiri da ya ganta sai ya nemi aurenta da abin nan wanda ake ce masa Wurt bin muhammad to a lokacin da ya fito ubansa yana da dukiya a wannan lokaci ma ana cewa kamar babu mai kudin uban to da uban laila din ya ga kudi da har ya ba da ita ga shi kais din to amma saboda ganin kudi da kwaɗayi sai ya canza ra'ayinsa sai ya ba da ita ga ga ita ga shi wannan a dan gidan attajiri din ita kuma laila din ta bijirewa haka amma dai zaka iya cewa wannan shine wani kamar salo ne da aka ake yi na auren dole din nan to ya samo asali ne tun shekaru da yawa da haka auren dole aka yi mata kuma daga karshe aka ɗauke ta daga ma yankin hijaz din gaba daya. aka wato hijaz yankin kasashen larabawa yankin kasashen larabawa yawa sai aka mayar da ita can wajen abin nan shi attajirin saboda ya samu matsala to sai ya zama mutane suna tofin alatsi ne akan auren tunda bata samu wanda take so ba kuma uban ya nuna kwaɗayi da haka wannan ya tilasta wa shi mijin ya kaura daga yankin hijaz gaba ɗaya don ya yi nesa da inda za a rika tsine masa albarka to kaji yadda wannan aure ya faru to amma fa ba su haƙura ba ita tana can tana tunaninsa tana bege shi ma kuma a nan yana ta bege ƙarshe dai ƙarshe dai sai da ya samu taɓin hankali to wannan taɓin hankalin ya sa ake masa lakabi da cewa majinu amma ba wai dan sunansa ba ne ana cewa majinu laila wato wanda ya samu taɓin hankali saboda soyayyar wata mai suna laila ah. dama ai na sun tambaye ka aka yi majnun din an faɗa mahaukaci ake nufi da larabci eh lalle ya samu tabin hankali daga karshe ma kawai sai ya ya haukace baki ɗaya kuma abin da zai baka tausayi lokacin akwai wani lokaci da aka shawarci mahaifinsa cewa ya ɗauke shi ya kai shi ka aba mana ya yi addu'a allah ya yaye masa wannan son wanda son kuma ya zama ciwo ai da haka a yi masa addu'a sau uban ya ɗauke shi ya kai shi ka'aba ya kai shi har gindin ka'aba ya kamo e, e, wato kyallen ka'aba din ya ce rike ka yi addu'a Allah ya cire ma santa to da ya karbi kyallen ya rike a maimakon ya yi addu'ar Allah sai ya ce to Allah dai na ina neman gafararka amma wannan son laila din ba na so ka cire shi a cikin zuciyata shi ya yarda ya mutu da wannan soyayya din to daga karshe dai ita laila din a can inda aka kai ta saboda takaici da damuwa da tsananin soyayya kuma ga auren dole sai da ta rasa rayuwanta ita ta fara mutuwa kafin shi da haka ya yi tattaki daga nan hijaz ɗin ya tafi har inda take ya bincika aka nuna masa inda kabarin ta yake to a wannan kabarin nata sai da ya kwan wajen talatin a gurin a kan kabarin yana wake-wake yana bege yana jimami to daga ƙarshe dai shi din ma da yake fa haka akan kabarin an yi zaton cewa don mutane na ta wuce shi ana kallo suna zuwa kallon sa yana nan a makabartan an yi an yi a ciro shi yaƙi to ya kifa haka a jikin makabartan ana tunanin ko watakila bai ne ashe rai ya yi halinsa da aka bincika sai aka taras ashe ya mutu to ya mutu a kan kabarin ita masoyiyar tasa so wannan labari ne wanda ya taba zukatan mutane a wancan lokaci wato wannan ya nuna ita shi majnun din nan bi ma ya aure ba ma a rayuwarsa gaba daya a bi aure ba ita laila din za a ce ta fi shi sa'a ta yi auren to amma ita din ma dai kusan duka daya saboda bata mori auren da ta dan ta je gidan wani ne da tunanin wani kuma daga karshe dai soyayyarsa din ce ta kashe ta akwai nazarin da kai na wasu kalmomi watakila da yake faɗa kan ita lela a'a to ba zan iya kawo wasu baituka gaskiya kai tsaye na waƙoƙin da yake ba sai dai kawai abin da aka yi ittifaki a kai waƙoƙi ne na bege da soyayya waɗansu ma ba su da ma'ana kawai dai eh, wato linzami ne yake jansa na soyayya ɗaya yake furta kalamai waɗansu cikin hayyacinsa waɗansu ma ba cikin hayyacinsa yake furta su ba amma dai abin da aka yi yaƙini shine a kan soyayya yake furta kalama idan har akwai yara soyayya ta kullu tsakanin yara kuma aka kula da tarbiyyar su ɗin sun dace to kaga darasi ne ya kamata a aura musu kada a yi hasarar su ma baki ɗaya kamar yadda aka yi ga waɗannan sannan su kuma matasan su rika taka tsantsan kada ka yi so ɗari bisa ɗari sai ka samu matsala kada kuma ka yi ƙiyayyar kamar musamman su mata su ma kada ki yi ƙiyayya ga, ga, mai son ki kuma ɗari bisa ɗari duka haka ka ga bai dace ba darussa ne wanda kowane bangare za ka iya cewa malam nasiru idan aka kalli labarin za a wa'astu kuma za a ɗauki za a yi izina da wasu bangarori na labarin wasu mawaƙa sukan faro waƙoƙinsu ne daga sunan soyayya ya nuna kenan soyayya kan iya tafiya da hankalin mutum duniyar tunani har yi ta faɗan wasu kalmomi ta suranta wasu abubuwa da ba lalle haka suke ba. Eh to ai ba a yi har yanzu ana wasu suna cewa Allah bai halicci wani abu mafi karfi da karko sama da sama da soyayya ba a tarihin duniya gaba ɗaya. Shi wannan so ɗin idan ka zare shi to babu babu kuma abin da dan adam zai iya zai iya yi a fadin duniya don haka wannan kalma ta so tana shiga cikin kowane irin al'amari ne kuma ta yi tasiri cikin aljanu da mutane da dabbobi da sauransu duka soyayya ke kutsawa ake samun zaman lafiya da, hauhawar yawan eh, abin nan eh, adadin mutane ko su dabbobin. to zamanin yau ne misali mutum ya tafi wajen wani kabari ya zauna a wajen a yana jin yan kwana-kwana ne za a sa su je su ko baya so su ɗauko shi a to dai akwai alama haka saboda ya ci karo da irin tunanin mutanen yau a ce mutum ya mutu ko da yake naji wani labari kwanakin baya a indiya ko a kasar indiya ne da aka ce wani ya yi aure da wata gawa su soyayyar suka yi ba su yi aure ba har ta mutu sannan kuma sai ya aure ta a macen kaga akwai shi ne ake kawo maganan majanun din kenan <laughs> to wannan shi ne ya takaice to Umar Muhammad Gombe eh, mataimakin edita na jaridar Manhaja a Najeriya Mobile to masha To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin mataimakin editan jaridar Manhaja Malam Umar Muhammad Gombe da wakilin muryar amurka a abuja malam nasiru adamu ilhikaya da wanda ya haɗa mana sautin haili hailu da kuma mu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice an yi jinjina tare da girmamawa ga marigayi yarima philip wanda ya rasu a jiya juma'a a filayen wasa daban-daban na ingila a yau asabar kafin soma kusan dukkanin wasanni ciki har da na kwallon kafa kama daga gasar premier har ya zuwa sauran gasannin league an soma ne da girmamawa ga marigayin ta hanyar tsayuwar shiru na minti ɗaya wasu wurare na minti biyu da nuna hotunansa da dai wasu alamu na zaman makoki daban-daban a filayen wasa an kuma sassauta tutoci a wasu filayen wasan yayin da wasu 'yan wasa ma har da alkalan wasa suka ɗaura bakaken kyallaye da ke nuna zaman makoki da alhini kafin rasuwarsa yalima philip masoyin wasanni ne inda har ya rike mukamin shugaban kungiyar kwallon cricket ta marylebone haka kuma ya yi shugabancin hukumar kwallon kafar ingila daga shekarar 1955 zuwa 1957 kano kuma ya taɓa rakiyar sarauniyar ingila zuwa gasar kwallon kafar cin kofin duniya da ingilar ta lashe a filin wasa na wembley a shekarar 1966 Kungiyar kwallon kafar Manchester City da ke jagorancin teburin gasar Premier ta Ingila ta sha kashi a cikin gidanta na Etihad inda a yau Asabar Leeds United ta bakunce ta ta kuma doke ta da ci biyu da ɗaya wasan Premier. Leeds United ɗin da ya ta bada mamakin gaske da ta doke kungiyar da tauraruwarta ke haskawa a 'yan watannin nan alhali tana da 'yan wasa goma. an sallame kaftan ɗin kungiyar ta lim kofa ta hanyar bashi jan kati tun a rabin lokacin wasa na farko sanadiyar shigar mugunta da ya wa ɗan wasan city gabriel jesus to amma kuma ƙungiyar ta yi karfin halin samun galaba duk da cewa city ɗin ce ta mamaye wasan wannan ne karon farko da city ɗin ta sha kashi a cikin gidanta a hannun kungiya sabuwar shiga gasar tun da gasar da reading ta doke ta da ci biyu da nema a shekara ta 2007 to sai dai hakan bai sauya matsayin city din na shugabancin teburin gasar ba domin ko har yanzu tana da tazarar maki takwas tsakanin ta da manchester united da ke binta rahotanni daga kungiyar manchester united na bayyana cewa dan wasan gaba na kungiyar edison cavani na kan hanyar sa ta barin kungiyar idan aka buɗe kasuwar cefanen 'yan wasa ta bazara an ruwaito cewa cavani mai shekaru 34 na kudirin komawa taka leda a nahiyar amurka ta kudu bayan kwashe tsawon shekaru goma sha hudu yana taka leda a kungiyoyi daban-daban na nahiyar turai cavani ya zauna a kungiyar ta united a shekarar farko inda ya sami jefa mata kwallaye shida a cikin wasanni goma sha tara da ya buga mata na gasar premier ana kuma raɗe raɗin cewa cavani ya soma tattaunawa da kungiyar boca juniors ta ƙasar argentina inda ake sa ran zai koma Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. akwai kusan mutane miliyan 134.7 a faɗin duniya da suka kamu da cutar coronavirus cibiyar coronavirus ta jami'ar johns hopkins ta rawaito da safe yau asabar amurka ta fi kowace ƙasa yawan sabbin kamuwa da cutar da mutane miliyan 31 sai brazil mai mutane miliyan 13.3 da kuma india mai mutane miliyan sha biyu. india ta samu sabbin kamuwa da cutar da ya zarce na kowace rana a cikin kwanaki biyar a jere masu sharhi sun ce rasha na ƙara sayar da makamai ga sojojin myanmar da kuma tsayawa tsayin daka tare da madugun juyin mulkin myanmar janar ming ang helen kawancen da suka ce zai ƙara burin manufofin kasashen waje na moscow a duk faɗin kudu maso gabashin asiya ta hanyar sayar da makamai nan gaba a halin yanzu shugabannin akalla kungiyoyin 'yan tawaye kabilu goma sun bayyana goyon bayansu ga masu adawa da juyin mulkin kasar amurka da iran sun amince da tattaunawa zagaye na biyu na tattaunawa kai tsaye a vienna a mako mai zuwa don kokarin kawo da juna cikin yarjejeniyar nukiliya ta 2015 amma iran ta dage kan cewa sai an cire dukkan takunkumin da amurka ta kakaba mata kuma amurka ta yi gargaɗin cewa irin wannan bukata na iya haifar da koma baya. Masana ilimin kimiyya na kayan tarihi a Masar sun gano wani tsohon gari mai shekaru sama da dubu uku wanda aka malashi da gidajen tubalin laka da kayan tarihi da kayan aiki na zamanin fir'auna. Fitaccen masanin ilimin kimiyyar kayan tarihi Zahi Hawass ya ce wata tawagar Misar ce ta gano garin da ke ajiye da gawagoki a lardin Lakso da ke kudancin kasar. An bi diddiginsa ne tun zamanin tsohuwar Masar lokacin da ke karkashin sarki Amentelov na uku na daula ta goma sha takwas. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Haili Hailu wanda ya haɗa. da kuma injiniyan mu yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam